A baya dai wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam irin su Amnesty International da 'yan Najeriya sun sha zargin rundunar sojin ƙasar da cin zarafin farar hula. Batun da shugaban sashen harkokin farar hula na rundunar sojin ƙasar Manjo General Marcus Kanke ya yi ƙara haske game da wannan ɓangare da ke ƙarƙashin sashen sa wanda ke kula da ƙorafe-ƙorafen farar hula kan sojin ƙasar. Civil Legal Justice Day wato wata sashi ne a ƙarƙashin wannan department ɗin wanda aka ba su zarafi su karɓa duk rahoton abun da ake cewa cewa civilians ke na farin hula idan akwai abin da soja ya yi musu da bai gamice su ba za su kawo rahoto na wannan abun a wannan civil legal dates din to akwai muna da loyoyi a wurin muna da wayansu kuma wanda muna kira military police suna nan kowace irin rahoto aka kawo za mu duba mu duba shi sosai mu sa ya za a yi abin nan sometimes ma ba wai sai fari kula da soja kawai ba akwai ma wayanda matansu suka kawo rahoto akwai kuma ko wayansu ma suna da abokanai civilians sai abu ya fara tsakanin su da su sai kaga so su kawo mana rahoto to in irin wannan rahoto ya zo za mu zauna a bincike shi sosai idan gama bincika sai a sa da za a yi in kuma soja din yana da laifi sai a ku. tashi. Alƙalamar da sashin ya bayar dai sun yi nuni da cewa an samu nasarori akan korafe-korafe kan jami'an sojin ƙasar bisa zargin take hakkin ɗan adam lamarin da aka danganta da yawan tarukan wayar da kan jama'a kan sanin tasirin wannan bangare. Brigadier Janar Ojogbani Adegbe shi ke zama daraktan ayyukan sanin halayyar dan adam na sashin. Abin da muna yi sojoji da muka tura wurin ba su ma sa uniform don muna so jama'a in suna da wani abun da suna so su yi complain ya kamata su je wurin in kin je wurin ma ba za ka ga kowane soja a cikin uniform din ba amma duk masu aiki a wurin su sojoji ne so abinda ya sa chief of army staff din lieutenant general faruk yaya ya ce a'a mu tafi tare da masu safarin kaya ka su dinga gamu kaman sojoji na da da suna bugu mutane suna zage mutane a'a yanzu shi ya ce mu canja duk wayannan din don mutane din su san wai bayan Nigeria defending Nigeria territorial integrity din defending din su ma aikin mu ne a iya cewa an samu nasarori da wannan kafuwar wani bangare a sashen da yawa in kin ji abin da na faɗa na ce duk abin da muna samu wato success da muka muka rekodin ma mutane ba su sani ba amma mu da muna yi program din mun san is a huge success so batun aka shine na ce ya kamata sojoji din su soja su dinga fita daga cikin bariki din je su yi magana da mutane sanin muhimmancin rawan da kafafen watsa labarai ke takawa wajen magance matsalar tsaro musamman ma ga yadda jami'an tsaro suke gudanar da ayyukan su yasa sashen farar hulan sojin kasar bullo da dabarun inganta dangantaka da ke tsakani kamar yadda tsohon birgediya janar usman kuka sheka ya ba da shawara mun ji da cewar hakikanin gaskiya dai ana so a cimma nasara dole ne a yi la'akari da waɗannan abubuwa a yi la'akari da muhimmiyar rawa da kafafen yada labarai suke takawa da kuma ya za a yi a ga an yi amfani da su wajen faɗakar da jama'a da kuma sauran ayyuka dai yadda za a sami sauƙi ga matsalar tsaro sannan su kansu jami'an tsaron mun nusa da su cewar kamata yi ya kasance su fahimci yadda sha'anin yanayin aikin jarida yake saboda akwai wasu bukatu da ya kamata to kin ga idan aka fahimci juna za a samu biyan bukata wannan dai shine kwatan farko da sashen faran hula na rundunar sojan kasar ke irin taron karawa juna sani da kafafen watsa labarai don inganta dangantakar al'ummar farar hula da rundunar sojan kasar shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya